قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب من الفصل العاشر في أذكار الاستفتاح زام تاش وفي صحيح مسلم عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبته صلاته إذا قام من الليل الإمام مسلم رحمة الله عليه يا بتد حديثي كان صحيح حق الإمام الترمذي حق الإمام أبو داود كي sannan limamun tirmi ya haɗa al'imamun nasha'i haka ibn maja wato al'arba'a dukkaninsu sun samu wannan hadisin rawahu muslimun wal arba'atu al da shi da malaman nan guda hudu duka suka fitar da wannan hadisin riwayar na na'isha radiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin tace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftahu salatahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana buɗe sallarsa buɗe sallah duk ana nufin karatun sallah kamar yadda aka sha ambata mana domin takbiratul ihrami da ita ake buɗe sallah idza qama min al-layli annabi sama idan ya miƙe da daddare zai yi qiyamul layl daga cikin addu'o'in da annabi sama yake yi a sallar dare idan zai yi sallar dare Allahuma rabb jibra'ila wa mika'ila wa israfila فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم النبي صلى الله عليه وسلم ينا أبو لسل الدرن سدوان مع ينا سوى اللهم يا الله رب جبرائيل أبنجز جبريل آه، جبريل شين سيد الملائكة شين شو قبان ملائكة kamar yadda annabi su da yake sayyidul mursalina min al-insi shi kuma shine sayyidu al-mursalina min al-mala'ika shine jagoran mala'iku a cikin manzanni a mala'iku annabin mu sallallahu alaihi wasallam shi kuma shine abin nan shine jagoran manzanni a cikin mutane to sunansa akan ce jibra'il akan ce jibril sannan akan ce jibra'il akan ce jibra'ilu ana cewa jibra'ilu ana cewa jibrilu mun gane duka waɗannan lugogin sun haɗu eh, daga cin malamai da suke bin diddiki suka ce il in Allahu ne il Allahu ne kamar yadda sun suke cewa isra shi a ce il isra'il yaqub kenan ko isra'ilu yaqub alaihi salam ibnu ibnu ishaq ibn ibrahim alaihi musallam to in din Allah ne hmm? to to shine Allah haka shi ma mika'il mika'ila ana cewa mikala ana cewa mikala mikalu ana cewa mika'ilu wa israfilu da israfil israfil shine sahibu sur naqur fa idza nufikha fi suri wahida fi fi to shine sahibin naqur kuma shine sahibu wato kaho da Allah ta'ala ya bashi inda ya halice shi shi zai hura wannan kahon shi kenan duniya ta zo ƙarshe sannan shi Allah ta'ala zai sake umarta ya hura wannan kaho sai a tashi domin a yi hisabi to kana kiran duk Allah ne ubangijinsu fatirar samawaci wal arzi ya Allah makagin sama da ƙasa makagin bai da ƙasa alimal ghaibi wa shahadati masanin abin da yake alghaibi a fake wa shahadati kuma masanin abin da yake a fili al-ghaibu bidda shahada wa shahadatu bidda al-ghaib anta tahkumu ya Allah ne kake hukunci bayna ibadika a tsakanin bayinka fi ma kanu fihi yakhtalifuna a cikin abin da kasance suna sabawa a cikinsa tun wani sabani da aka yi to idan aka je wajen Allah maɗaukacin sarki sun ma yahkumu bainakum yawmal qiyamati fi ma kanu bainahum fi ma kanu fihi tarifu Allah zai yi hukunci a tsakanin mutane kan tsakanin da suke yi duk wani sabani da aka yi to Allah madaukakin sarki shi yasa ake ce ma ake ce ma ranar tashin alƙiyama za yawmul fasl eh, yawmul fasl yawmul fasl alladhi kuntum tu'aduna kenan za a yi alfasl za a rabi mai cewa kaza ne da mai cewa kaza ne duk wani ikhtilafi da aka yi saɓani da aka tun aka je gaban Allah Allah zai rabe ya ce wani ke da gaskiya wani ne bai da gaskiya hmm? ila dajjani yawmi dini namdi wa inda Allah tajtami'u al-khusum inda Allah tajtami'u al-khusum jawab al-atahiya ila dajjani yawmi dini namdi zuwa ga ma'abucin ranar sakamakon dukkanin mu zamu ji wa inda Allah tajtami'u al-khusum sannan a gaban Allah ne duk waɗanda suka yi husuma suka yi saɓani suka yi rigingimu to a can za a haɗu sai Allah ya hukunci ihdini ya Allah ka shiryatar da ni lima tulifa fasihin da alhaqi a game da duk abin da aka yi saɓani da shi ka shirya da min alhaqi da izni ka shirya da zuwa ga gaskiya da izininka kaga wani addu'a ce duk saɓanin da za a yi ikhtilafun aqdi sabanin aqida ikhtilafun fiqhi sabanin fiqhi kai hatta ikhtilafun siyasi har sabanin siyasa kai addu'a kana cewa ihdini li ma'tulifa fihi min al-haqq bi idnik fa innaka tahdi ya Allah kana shiryatar da man tasha'u duk wanda kake so wannan mashi'a ce ne shar'iyya ba kauniyya ba mashi'a ce shar'iyya domin idan Allah ya shirya da kai zuwa ga abin da yake daidai to ai shi Allah ke so ai to da kaman ta sha'un da kake so ai man tuhibbu ila siratin mustaqim zuwa hanya wacce take daidaiciya annabi su yana yin wannan addu'a idan ya tashi zai sallar dare mun gane ai qiyamul layl in mutun zai sannan nan an ce idan qama min al-layl kiyamun laili na farawa ne tun daga sallar isha'i ana gama sallar isha'i to lokacin kiyamun laili wa kana yantahi witruhu sallallahu alaihi wasallam ila sahar wutirin annabi sallallahu alaihi karshen sa shine idan an kai waqtus sahar waqtus sahar shine gabda alfijir daga as-sahar sai alfijir sai alfijir wannan addu'ar tana da tasiri ita ce annabi sun yake idan zai da وفي الصحيحين عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم شيء إذا يمي زي صلى الدري من جوف الليل أتكن دري أن شيء جوف شيء داخل الشيء أي جوف كلمة إيه. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه fi ya fi dakhilihi da wasu sun ce aljawf ana nufin kirji ne Masu su tari sun ce jawf ana nufin tsakiyar cikin abu tsakiyar cikin abu shine jawf shi yasa mai ciwon ciki sai ya ce mishi ajwaf shi yasa malaman tasrifi da suka tashi fi'ilin da ya kasance ma kana wasu harfa illatin sai suka kira shi da ajwaf ja'a ajwafi ne mace cikinta yana ciwo ta cika ciwon ciki sai a ce mata jawfa'u to jawf kenan Allahumma lakal hamdu annabi sama yakan fita a cikin buɗe sallah sai ya kance da daddare tsakar dare in ya tashi zai yi sallah in ya tashi yana sallah sai ce Allahumma ya Allah lakal hamdu yabo naka ne anta nuru samawati wal ardi kai ne hasken sama da ƙasa الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشتات في المصباح ومن فيهن ان يا ألا قين تكي حسك ولم تكي سما كم ولم تكي كفا بحسكا تكي بازا تكي حسك قوة أن حسكا هنا زما حسكي تشي هنا زما حسكي معنوي haske ma'anawi shine Allah ya haskaka maka amma lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur da kake kuma in zaka tafi masallaci Allahumma ij'al fi kalbi nura ayyuha nurun fi kalbi zahiran riyanan jiharan kaga ba za a gan shi ba ko haske nan kaga ma'anawi ne Allahumma ij'al fi kalbi nura wa fi lisani nura ai ba ba haske ake ganin ka bude bakin ka ba an nura fi qalbika an nura fi qawlika nurun idza qulta qawlan yazharu fi qawlika nurun shi haske ya bayyana sannan hasken nan zai zama haske hissi haske da kake gani haske sosai duka ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض قيم أخي قيوم قيم أنشي القيم حق القيوم القيم ده القيوم ده كان سنة نفن وان بيت أيدا كنسا حرماي إيا وان يتعيدش شيناك يسمس القيم واشي مس القيوم ya Allah kai ne sammai da ƙarshe suka tsayi da kai wa man fihinna da kuma waɗanda suke cikin su na mutane da aljanu da kuma sauran dabbobi nan an yi amfani da man da can tajriban lil ukala an rinjaye da masu hankali walaka alhamdu anta alhaqu ya Allah kai yabo ya tabbata a gare ka anta alhaqu kai ne gaskiya wa anna Allah huwa alhaqul alhaqqu Allah ke wa wa'duka alhaqqu kuma ya Allah alƙawarin ka gaskiya ne baka ka ya tashi wa qawluka alhaqqu sannan batunka da baki ɗaya gaskiya ne wa liqa'uka alhaqqu sannan haɗuwa da kai gaskiya ce za a haɗu wal jannatu haqqun ita ba aljanna gaskiya ce والنار حق سنن وشما قسياتي والنبيون حق النباوة جكا ننس قسياني ومحمد صلى الله عليه وسلم حق سنن النبي صلى الله عليه وسلم أكيئه النبي صلى الله عليه وسلم أكيئ النبيون أما خص بالذكر للعناية بشأنه للعناية الخاصة بشأنه بايان عم بشيش ذكر الخاص بعد العام an ambace annabiyun shi aka ware shi kuma shi aka ce wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqu was-sa'atu haqqun sannan kuma ranar tashin alkiyama ma gaskiya ce Allahumma laka aslamtu ya Allah a gare ka na miƙa wuya wa bika amantu kuma gare ka ne imani wa alaika tawakkaltu kuma gare ka na dogara wa ilaika anabtu kuma gare ka nake tuba al'ina ba tuba wa bi takhasamtu in kuma kaji ana rigima da ni don kai nake yi nan ba zan kama ya rigima ba wa ilaika hakamtu kuma gare ka nake kawo hukunci dukkan wani abu da ya kasance nawa to kai nake so ka yanke mun hukunci fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka bima shajara bainahum faghfir ma qaddamtu wa ma akhartu ya Allah ka gafarta mini abin da na gabatar na zunubi wa ma akhartu da wanda ma na jinkirta ban yi ba wa ma asrartu da wanda na ɓoye ba wanda ya gani sai kai wa ma alamtu da alamtu da kuma abin da na bayyana anta ilahi la ilaha illa anta kai ne abin bauta na ya Allah babu abin bauta da gaskiya sai kai annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan addu'a idan zai buɗe sallar sa al-imam al-bukhari ya rawaito shi a cikin sahihinsa, sa al-imam muslim ya rawaito shi a cikin sahihin to waɗannan su ne wasu daga cikin addu'o'i da aka samu na istitahu qira'atis sala dukkanin su ga nan mutum sai ya kokari ya ta haddace su domin ba buɗe littafi zai ba idan zai yi kuma yawan yin shi ke sa mutum ya haddace ya zauna masa daram na sha wannan tambayar me yasa kowa aka ce biya fatiha a cikin musulmai sai ya iya wani ma bai taba baya ba saboda yawan yi ne liman ya karanta kana ji kai ma kuma ka karanta kai kadai sai sai kowa iya fatiha Allah ganar da mu Allah kara mana fahimta